Zamantakewa tsakanin al'ummar tsibirin gobir da 'yan gudun hijirar Najeriya na gudana daidai wa daida sai dai wannan zaman lahiyar da ke tsakanin su bai hana mazauna garin fuskantar yanayin damuwa ba kamar yadda Yahaya Bawa Junjuna mashawarci a masarautar tsibirin gobir ya shaida mana. Zancen harka tsaro harka ce wadda ke sha mana kai yanzu. Garuruwan mu duka na bisa iyakan nan suna cike da 'yan gudun hijira. Mutanen sun gudanu sun zaka cikin garuruwan mu na bisa iyaka. Ya ne zamantakewa taku take da su 'yan na 'yan gudun hijira. Ana zama da su, amma ba zaman da bana ana da tabbacin cewa mutanen nan ana da cikakken yarda da su. Don mi saboda akwai al'adu waɗanda da namu da nasu sun sha bamban. Sannan kuma mutanen nan waɗansu sun zo cikin garuruwa sun yi mutanen garin yawa. Kenan akwai matsala ta abinci. akwai matsala ta ruwan sha akwai matsala ta lahiya sannan ga zaman ma ban mu yarda da shi ba tunda waɗansu 'yan ta'adda suna isa kwa cikin su don su gane ina ne muke da kasawa su cuta mana don haka nan ne muke da matsala da zama da su amma dole tunda mutane da matsala ta kawo su sun gudano sun zaka cikin ƙasa samu to dole mu karɓi su da hannu biyu mu yi hakuri da halin suke ciki wanda muna fatan Allah ya ba da iko a ce sun koma ƙasa su akwai matsala ta garkuwa da jama'a take. wannan garkuwa da mutane gaskiya ne tun da wani lokaci ma akwai mota guda gaba ɗaya su kutum ta yan nijar sun to daga shinkafa su hakami gaba ɗaya waɗansu sai da aka biya kuɗi miliyoyin naira waɗansu kuma Allah ya ba da iko da roƙon Allah sun kubcike sun gudanu kuma waɗanda ba su shigo hannunmu ba gaskiya har mu hidda sarka waɗannan mutane sun kashe su tunda sun zo sun iske wani kwansaye mu saboda sun sa mutum ne mai kawo gudunmuwa saboda tsaro sun da sun kashe shi sun tai da ɗaya shekarama wadda bata shekara biyu ba daga baya sun kira sun ci tana gari sai an ba su kuɗi gwamnatin Nijar Allah ya saka mai da alheri wannan jami'an tsaro Allah ya kare su wallahi ba dare ba rana lokacin duk da aka kira su aka ce ga sunan sun zo ga garin mu wallahi wannan lokaci sai ka gansu Allah ya saka musu da alheri Allah ya kare kare su Allah ya tsare su ne fatan ku bisa wannan al'amari fatan mu bisa wannan al'amari mu waɗannan mutane ba mu ɗauke su yan gudun hijira ba mutane ne waɗanda suka gudano don kariyar rayuwarsu da lahiyarsu wanda muna fata jami'an tsaro magabata na Nijeriya na ƙoli su ɗau mataki bisa kan harkar tsaron nan na a samu mutanen nan su ko koma cikin garuruwansu su zanna